da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voa hausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad tare da ni safinata Sada Sodangi. Masu sauraro yau uku ga watan Maris kamar kowace ranar Juma'a da muke maganar kan al'adu da nishadi. A yau za mu yi magana ne akan al'adun Bahaushe. Wanne ne Bahaushe a da? wanne ne Bahaushe a eh, da? Wanne ne Bahaushe a da? <laughs> Ke ba Bahaushe a bace? <laughs> bahaushe a da mutum ne mai girma mutum ne mai mutunci mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai uwantaka mutum ne mai son juna mutum ne mai taimakon juna mutum ne mai kara mutum ne mai girmama na gaba mutum ne mai tausasawa na baya akwai wata lacca da aka gabatar a jami'ar Bayero da ke Kano a ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun da ta wuce. Mai taken rayuwar Hausawa kafin zuwan Larabawa da Turawa a ƙasar Hausa. Wakilinmu na Kano Mahmud Kwari ya halarci wannan lacca ya kuma aiko mana da jawabin dr muhammad tahir wanda aka fi sani da baba impossible ah, ya kuma yi hira da shi bayan an tashi taron sannan da yake yau ma ranar nishadi ce za mu dan shakata da wasu waƙoƙi ku da ku kasance da eh. shirin yau da gobe shirin matasa a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku wace al'ada ce ta Bahaushe take burge ku ga yadda ku amsa mana. To saƙon farko ya fito daga Nura Sani rajau ya ce salam yau da gobe al'adun bahaushe da ke burge na a gaskiya ba ɗaya ba ba biyu ba suna da yawa kwarai da gaske amma daga cikinsu dai akwai yadda bahaushe ke ma'amala da mutane da yadda yake zuwa neman aure da kuma yadda bahaushe ke kasuwanci kasuwancinsa watan babu fushi babu faɗa da dai sauransu hakika rayuwa ta al'adar bahaushe tana da matukar ban sha'awa da burge mutane ku tashi lafiya. Sai Gali raja Faki aiki ya ce salam yau da gobe wato a zahirin gaskiya ina matukar farin ciki idan na ga mutum sanye da cikakkun kayan hausawa musamman idan ya saka malin malin wannan yana matuƙar burge ni kwarai da gaske yau da gobe a tashi lafiya. Sai kuma sakon Safwan Adam ya ce al'adar fulaku ah, wadda yake neman ya gushe da kuma rashin raina sana'a amma kuma wata al'ada da ba a san bahaushe da shi ba na neman zama na neman zama bature wai a matsayin burgewa sai wata sabuwar al'ada da bahaushe ya kirkiro wato pre-wedding pictures wato hoto kafin biki kenan yadda zaka ga an fara saka kafada da kafada yadda zaka ga sun tallafi juna wai da sunan burgewa To sai zai Yahaya Danna Azare da Zainab Barista Maskandare tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce hakika al'adun Hausawa da yawa suna burge ni kamar su zaman aure da yadda suke gudanar da rayuwarsu. shi kuma haruna gombe ya ce yau da gobe kasancewar al'adun malam bahaushe suna da yawa amma abin da ya fi burge ni shine yanayin sana'ar sana'arsu ah, kamar noma da kiwo ah, kamar noma da kiwo da kuma sauransu. Mm. Sai Muhammad Bako Jet Kore da Magaram Allah ya sa na faɗi sunan daidai tare da Haris Adam Goran Maje suka ce hakika muna alfahari da al'adunmu na Hausa saboda haka mu dai duk al'adunmu suna burge mu matukar abin bai saba wa addini ba. Mm. Sai kuma Biliya Leman ah, na Kasari Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce akwai kuma al'adar yadda Bahaushe yake aure ganin yadda ake gayyato 'yan uwa da abokan arziki a haɗa a ta wasannin al'ada ba kamar yanzu ba da ake bidiyo iri-iri uh, waɗanda ma suka saba wa al'adar malam bahaushe sai ahmad suleiman bajogo ya ce hakika al'adar malam bahaushe da take burge ni ita ce yadda bahaushe kansa yake a waye ko ina ya shiga a cikin duniyar nan ba shi da duhun kai wannan abu yana matukar burge ni shi kuma sani aliyu turaki ya ce salam yau da gobe tabbas akwai al'adu na bahaushe da kan burge ni daban-daban amma waɗanda suka fi burge ni su ne na bikin aure da ma bikin suna duba da yadda ake haɗuwa da dangi ana gaisawa. Sai Alhaji Kabiru Highlanders ya ce al'adun Hausawa da suka fi burge ni suna da yawa amma kaɗan daga ciki shine babban riga abinci zumunci auratayya da dai sauransu mm. yau da gobe ku tashi lafiya shi kuma abdullahi laki funtuwa allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ni kam al'adar bahaushe da ke burge ni ita ce kawai ci irin na bahaushe yana son ka amma sai ya nuna nuna kamar baya son ka sai eh, muhammad umar abban farhan ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni kam al'adar sanya kayan bahaushe a ko ina ya fi burge ni a tashi lafiya shi kuma shamsuddin idris ya ce tufafin malam bahaushe na asali babbar ah, riga da yar ciki wando da ah, sau ciki da hula zanna ba uh, shi ne yake burge ni babu kari eh. mm. sai mustapha muhammad ya ce salam yau da gobe al'adar girmama manya da sanya kaya masu suturta jiki na daga cikin al'adun bahaushe da ke burge ni kuta lafiya yau da gobe shi kuma dauda musa ba rigima dan dume allah ya sa na faɗi sunan da ya ce salam yau da gobe al'adar da take burge ni ta malam bahaushe ita ce sa kayan da addini ya yarda da su musamman hijabi ga mata mm. to idan muka koma shafinmu na twitter kuma at hadiza underscore saulawa ta ce al'adar mu ta zumunci da kyautata mu'amalar mu da mutane bahaushen asali mutumin kirki ne mai kyautata mu'amala duk inda aka same shi a fadin duniya to mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. to yanzu bari mu je ga lakcar da wakilinmu Mahmud Kwari ya aiko mana da Baba Impossible. wajibi ne kowace yarinya da ta samu miji ta aure ba laifi bane ki samu wanda kike so aure in ki mutum ya samu wanda yake so ya fi amma sai fa idan san daga bangare biyu ne ke kina so na ni ina san ki anan ne da ki amma in ke kike son mutum shi ba san ki zai da wulakanci dan ke kike son sa ba shi yake son ki sai aure ki aure wacce so ki ga wulakanci a wajen da kin zo waye saurayin da ki ne ba ba in ko su ne to ya fito mana to ni ba ba an ce ka fito a gida ba eh to ai kaza kaza kaza sai ki rabu da ni da wani ki shi ki je ki je da wani ka fa masa kin ya shigo da ma yafi ne yaro da yake shi ki je ki amma kika nace mu kika nace wai sai kuma a dinga cewa wa ai matar sa ce ta hana ta ki ubanta ni kai ubanta mi za ki tana gidansa a zaune kin kina waje ba shigo ba yana bata miki lokaci saboda haka a zamanin ta yayin ya yi mata miji kake yan uwa ne suke ce wannan yarinyar tana da hankali ina son a bani in ba ƴata ana son in bani in ba ɗana ana son in bani in ba kaza ko ko yanzu kamar shi babanmu yanzu shi idan aka samu ƴar gidansa sai mai ta gida ake cewa a bamu da Allah iri muna son za mu bayar ko a bani ni in aura ko a bani in ba ɗana saboda me saboda na san tusha a da haka ake aure da an kira da sai a ce mata kai an yi miki miji da wanci an miki miji da wani kai kuma sai ce kai tsayewa ne ka je gidan tsohonci gwaggonka za a ga yarinya tana nan baraka ka ganta in ka dawo ka ganta ɗaya to yi shi matarka gwaggo uwaka kaka kuma magana ni ɗin nan baba ni ɗin nan baba ina tafiya a daidai inda lawan kala rawi yake yake karatun jalale ne a cikin yan awaki wanda suke a can ɓangaren musulmi sai na haɗu da kakata Allah ya gafarta mata hajiya ina sai shi kai baba ina za ka sai ce zan gangara nan ne bayan fadila sai ce gobe ba za a daura ma aure nace nace da ke ta ce ni nan kabin ina cikin shi tun ni zini gobe za a daura maka aure na ce sai dai a daura miki aure da mijinki ko mijinki dama ya riga ya daɗe da mutuwa saboda haka ta dawo gida tana nan to har na yi gaba sai na dawo sai na ce mata to da ke za a mana auren sai ce a'a da ƴan uwarka sai da dawo da ce ke ne ba ni dan wani abu ta ce ba ni da shi ke nan tafi na rabe gobe garin Allah waye da azahar muna zaune a akan da ni da idi yana nan da ransa da tubo da kusanin shugaba Allah farka masa ya mutu muna zaune kawai sai ga mutane sun zo eh an gona amarya wani waye wani aka kuma wallahi abin da zan bashi a lokacin ba ni da shi shi ne sai ni shugaba Allah ya gafarta masa shi sa hannu a cikin aljihu ya dauko kudi ya ba su to can ba kuma sai na ga yan mata sun tawo ba daga zuwa sai kowace ta ke da ka san da um, an wa dari ke shi ake sai a ririke shi zai gudu kawo kudi Kudin ne kudin sai da fara. kowa ya yi alibidi ana yi maka kudin sai da fara aure ya zo an yi an wuce alibidi to in kaje ne muku bayani dai yanzu ita ce wadda waɗannan yaran da nake koyawa suke cewa kashe gini saboda ta zo muna zaune lafiya wajen shekara babu adadi duk ƴaƴana ne kuma ido na ya buɗe yanzu sai a zuwa ce kai baba kana jami'a duk da ƴan mata ka ki ɗaukar wata yo ai aljana to wani suke aljani da suka aure ni ko sai ai wannan babar tamu tun muna nan da ta isawa mu jajayen sawaye har mun zaura mun rabta yanzu wata kafira ce ba za ta eh ne eh, eh, hajiya ta cinye ka ce ta cinye Ka kaga abin da nake son faɗa anan. da ni ne na zaba da wata kida ba a zo matsayin da ake ba ko dai ta gaji da ni ko ubanta ba daidai ba ya ce ba abin da yanzu mura amma iyaye suka yi zabi sai Allah ya sa abin albarka na haka a wannan matsayin nake kira daga dukkanin jikokinmu da 'ya'yanmu ban ce kada nemi wanda ake a neme shi in an samu alhamdulillah amma kar a ja da yawa aka tafi aka tafi wani ne eh, a gida ba an ce fito ai ina na ina fitowa ne ina shi Ko shi ke aka dan fito aka ta rage to sai kira baka ba sai ki fara sauraron wani amma ki nace da mutum daya ki nace da mutum daya ko shekaran jiya a jami'a na ga wato ce tun a shekara biyu ne ganta ne ke ya aure saboda ubanta abokina ne ta yana ne to shekaran jiya da na ganta ta shigo wajen maganar yau bana za ta fita registration sun ce ki yaya aure sun ce ai bai dawo ba har yanzu na ce ina ina ta ce ina bibiya na ce karatu yake ci a neman kuɗi da mace ko uwa ki da neman kuɗi gari da ake gaddata mutane ya ce ma ya samu kuɗin ne to ka tafi wani yar jami'a to ce ba wani dama ne malam waɗannan yaran da kuka zauna nan jikokin da namu duk kallo da nan duk kallo da nan da an samu yaro ya zo ku fita daga makarantar ku je ku aure daga baya ku yi karatu saboda kun daga makarantar ku zama iyaye ku zo ku yi aure ba to zarafin auren mu haka ake aure da girmamawa bahaushe akwai girmamawa sannan abu kusan na karshe akwai haɗin kai bahaushe yana taimakon juna bahaushe yana aikin gayya bahaushe yakan ba da gudunmawa bahaushe yana ciyayya za a kawo abinci kowa ya fito da nasa ni in ci kai ka ci ni in ci na gidanka kai ka ci na gidana wannan yake A amfanin wannan idan aka dace wani bai yi abinci ba zai ci abinci a nan in aka kwana biyu aka ga baya kawowa sai mutane su ɗauki ɗanye su aika mar gida ba tare da ya tambaya sannan a wajen suturu haushe ga irin yadda yake haka kuma yadda abubuwa. to a takaice dai ni in cika kuma magana wannan takardar ta yi kwantena don waɗannan abubuwa don haka a nan zan tsaya amma dai abin da ya damun mu a yanzu shine shigar sababbin baki da suka shigo wa al'adun nan namu daga wannan daga zaman tare da kuma zuwan bature da kuma social media din nan da dauka mafiya yawan karatun nan abu ne mai kyau a karanci boko duk yanzu da malamin mu uban mu ko haka kawai zo na yi gingirin da ka gashi ka ga babban mutum to sun yi bokon nan tun yana boko ya kai matsayin profesa amma ga bai canja masa ba daga rayuwarsa da inda yake da mutuncinsa da amanarsa amma yanzu dukkanin yaran nan kowanne in ka gan shi yana da waya da hannunsa yana buɗe buɗe wayan nan sharri da yawa a cikin kamar da yake akwai alkhairi amma ba a karnan da yake duk mai karatun alkur'ani na duniya an sashi a wayan nan in kana so ka ji shi za ka ji shi duk wani littafi na hadisi an sashi duk wani littafi na tauhidi an sashi duk wani mai wa'azi namu na hausa ko na duk an sa kuma an sa lalata iri-iri namiji yana lalata da mace gashi namiji ma yana lalata da namiji gashi a ciki mace tana lalata da mace gashi a ciki tun yaran musu kai sai su tafi can tun musu su fasa su kone mallam wato kowa sai ya ga hankalin ƴaƴansa babu hujjar da za ka ga ƴarka da wayar da ba kai ka siya ba kuma ka shiru ko ka zama mijinta ce iri na kamata yi ke zainab wannan wayar waye baki wadan ya baki to biki saki rike ta ba wannan in wadan ya zo ki turo min shi kai wadan wanta ko kawunta kai ka bata eh ai ka sakandare take ai jami'a take shi zai rike wannan waya na kwace a bata kani kashi wato ba ta yin komai sai doce in dai kira ne sai a kirawo wallahi daga barin nan ne yaran mu suke wannan kalle kalle to daga lokacin da mutum ya iya abu kuma yana son ya ɗanɗana jiya ta nan ko yana taurayi kuma ya gare su sai su lalace ita kuma lalata sau ɗaya ake fara yi in aka yi ta sau ɗaya an kama yin ta kenan kuma babban mutunci bai wuce a ce mace ta yi aure ta da kirjinta ta ce wallahi wallahi wallahi namiji bai taɓa ganin wani abu na ba sai kai wannan ba alfahari ba ne shi sa ake cewa a zamanin da mace tana kai bantanta daga lokacin da aka ɗaura mata bante ba da kwanci shi sai mijinta wallahi kuma sai an faɗa ran da suka ji suka kwanan farko sai a gane ɗauko bantan yana yawo da shi a ita rabta guda iyaye su ta kuka cewa wancan ta fitar da mun kunya to amma yanzu wa maiki da wani kai bantan yana ma to kin ji Hafsat eh, al'adun malam bahaushe suna da yawa kuma suna da ban sha'awa haka dai to ah, safinatu wani al'ada ne burgeki. hafsar al'ada bahaushe ta fi burge ni mm. ta kunya mm. kuma kunya ta 'ya'ya zaki ga mm-hmm. bahaushe alƙaƙƙen bahaushen asali eh. zaki zo ki madan shi da abin da zaki mishi amma ba zai nuna miki ya damu ba kuma ko da a cikin ran shi bai ji daɗi ba haka to wannan kawai cin na al'adar bahaushe gaskiya na ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin al'adun eh. bahaushe da ke burge ni ni ma haka gaskiya to Allah ya sa mu dace amin to yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar ta sarkin waka Nazir Ahmad sai hmm, kin ji sai kaɗa kai muke a cikin nan <laughs> to yanzu kuma bari mu je ga hirar da mahmud kuriye da dr baba impossible bayan ya ƙara taron raka da a dunkula a takaice me makala nan ta ta kunsa ne ta kunshi rayuwar bahaushe ne kafin zuwan kafin su haɗu da waɗansu baki ana nufin larabawa da turawa wannan al'adar kuma ta kunshi yadda bahaushe ya rayu da addininsa da auratayyarsa da zaman taronsa da sana'arsa da yadda yake girmama mutane har izuwa haihuwa da mutuwa bakin abin da ita wannan makala ta kunsa kenan. wai idan aka kwatanta da duk waɗannan abubuwan da ka zayyana a dangane da bahaushe da kuma yadda bahaushe yake a yau me za ka ce ai kamar nisan sama da ƙasa ne bahaushe a da mutum ne mai girma mutum ne mai mutunci mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai uwantaka mutum ne mai son juna mutum ne mai taimakon juna mutum ne mai kara mutum ne mai girmama na gaba mutum ne mai tausasawa na baya amma yanzu saboda cakuduwa da aka yi da kabilu iri daban-daban kama tun daga zuwan ah, ah, ah, karatun boko da ya zo wannan zaman kansa ike amma cakudo da muka yi da kabilu da yarbawa da inyamurai da ragowar kaje da sauransu mun cicciɓa al'adunsu da yawa na auratayya da zaman tare haka kuma haɗuwar da muka yi muka cakudu da waɗansu kabilu irin su bare bari da sauransu mun cinkudu da waɗansu al'adun amma zuwan karatun boko da izo maimakon mu karanci boko mu amfana da shi sai muka haɗa da al'adun da muke gani a ciki a wajen bature al'adunsa na zaman tare ba daidai yake da na bahaushe ba to saboda wannan karatun shi sa abubuwa suka gurɓace addininmu ya gurɓace al'adunmu suka gurɓace a yanzu ba za ka ce bahaushe irin bahaushen da bane wai da a iya cewa bahaushe koma baya ya samu kenan idan aka yi la'akari da waɗannan abubuwan da ka zayyana kowane abu bahaushe koma baya ya samu dan a rayuwar bahaushe sana'an nan tasa in ka ɗauka mai sassaƙa yanzu an kawo robobi sun kashe masa sassaƙa mai saƙa yanzu an kawo masana'antu sun kashe masa sana'a a auratayyar nan da ake yi da bahaushe baya sakin aure da bahaushe yakan zauna da mace ɗaya hudu a gida ɗaya a ɗaki ɗaya a rumfa ɗaya kuma su zauna su rayu su haihu su buɗe yanzu mace tana ɗaya gida wata tana wani gida amma ba a rayuwa bahaushe baya kashe matarsa bahaushe ba ta kashe mijinta bahaushe ba ta kashe mijinta amma yanzu an zo a zuba wa namiji guba a abinci a zuba masa acid ya mutu a kashe shi saboda kishi wannan duk al'ada ce da muka aro ta daga gane-ganen filillika da muka yi da waɗansu al'adu daban haka a kasuwanci hmm. kasuwancin nan da muke yi da da kowane gida sun yanzu a koda a kanan nan gidan wani mai shinku gidan wane mai tasa gidan wane mai fata gidan wane mai riguna gidan wane mai dabbobi gidan wane magini kowanne gidan da suke wannan abin gidan wane makeri yanzu ku abin ya cakuɗe babu gidan wane mai sana'a kaza kowa ma yana sana'a in kana sai da hula yanzu aka zo ana neman mota sai ka ce kana sayarwa sai ka tafi ka je ka neman mota shi sa abubuwan mu suka cakuɗe a ƙarshe dakta wasu suna ganin cewa kamar a wannan lokacin eh, hausa ta samu ɗaukaka fiye da yadda take a da dan ta fantsama a duniya to amma kuma yanzu ga dakta yana ce mana shi bahaushen da yake magana da harshen na hausa kuma ya samu koma baya eh, ya ha hausa ba daukaka da ta samu shi ne ana magana da ita a kasashen duniya amma in ka zo cikin bahaushe duk bahaushen da yake dan boko baya karanta jaridar hausa baya son yi magana da hausa duk yarinya da ta je duk mata da ta je ta yi karatu ta kare yanzu irin takaddun nan namu na hausa irin su aminiya su gaskiya ta fi kobo irin su wani wasiƙan nan ba za a rubuta ta da hausa ba ba zai yi magana da hausa ba yana magana yana da cakuda da turanci ka sami yarinya budurwa ko ka samu saurayi ba zai yi kalma biyu uku ba sai ya jefa turanci turanci ne yake burge shi shi saboda ba hausar ba in aka samu mutum in ba da tijo ba in ba babba ba ba za ka ji na magana da hausa ba kuma hatta abinci cikin hausawa an basu sun tafi hatta su tira hausawa an basu sun tafi amma a duniya suna da sha'awar hausa a gidajen rediyo ana yi amma karca wato al'adunmu da ɗabi'unmu da yadda muke baya suke ci kullum hatta a gwamnatance. Me ba fita a ƙarshe? to mafita ne mu dawo mu yadda za mu yi karatun nan bayan mun karanta hausar kuma mu yadda za mu wato za mu gudanar da rayuwarmu akan yadda bahaushe yake gudanarwa amma yanzu hatta irin yadda ake biki bikin bature muka ɗauka yanzu ba haushe ne za a zo a gidan biki za ga har da yanka kek za ga an yi riga a shobe an ɗauko ta an kawo za ga an yi wani mother's day za ga an yi wani duk wannan turanci ne in muka koma irin yadda muke biki irin namu na gargajiya wanda ake a cikin gida a yi amarya kunshi irin namu na gida ba a je an ɗauko na indiya ba ba a ɗauko a dunkula a takaice me makala nan taka ta kunsa ne ta kunshi rayuwar bahaushe ne kafin zuwan kafin su haɗu da waɗansu baki ana nufin larabawa da turawa wannan al'adar kuma ta kunshi yadda bahaushe ya rayu da addininsa da auratayyarsa da zaman taronsa da sana'arsa da yadda yake girmama mutane har izuwa haihuwa da mutuwa bakin abin da ita wannan makala ta kunsa kenan wai idan aka kwatanta da duk waɗannan abubuwan da ka zayyana a dangane da bahaushe da kuma yadda bahaushe yake a yau me zaka ce ai kamar nisan sama da ƙasa ne bahaushe a da mutum ne mai girma mutum ne mai mutunci mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai uwantaka mutum ne mai son juna mutum ne mai taimakon juna mutum ne mai kara mutum ne mai girmama na gaba mutum ne mai tausasawa na baya amma yanzu saboda cakuduwa da aka yi da kabilu iri daban-daban kama tun daga zuwan ah, ah, ah, karatun boko da ya zo wannan zaman kansa ike amma cakudo da muka yi da kabilu da yarbawa da inyamurai da ragowar kaje da sauransu mun cicciɓa al'adunsu da yawa na auratayya da zaman tare haka kuma haɗo da muka yi muka cakudu da waɗansu kabilu irin su bare bari da sauransu mun cinkudu da waɗansu al'adun amma zuwan karatun boko da izo maimakon mu karanci boko mu amfana da shi sai muka hada da al'adun da muke gani a ciki a wajen bature al'adunsa na zaman tare ba daidai yake da na bahaushe ba to saboda wannan karatun shi sa abubuwa suka gurɓace addinin mu ya gurɓace al'adun mu suka gurɓace a yanzu ba za ka ce bahaushe irin bahaushen da bane wai da dakta a iya cewa bahaushe koma baya ya samu kenan idan aka yi la'akari da waɗannan abubuwan da ka zayyana kowane abu bahaushe koma baya ya samu dan a rayuwar bahaushe sana'an nan tasa in ka ɗauka mai sassaƙa yanzu an kawo robobi sun kashe masa sassaƙa mai saƙa yanzu an kawo masana'antu sun kashe masa sana'a a auratayyar nan da ake yi da bahaushe baya sakin aure da bahaushe yakan zauna da mace ɗaya hudu a gida ɗaya a ɗaki ɗaya a rumfa ɗaya kuma su zauna su rayu su haihu yanzu mace tana ɗaya gida wata tana wani gida amma ba a rayuwa bahaushe baya kashe matarsa bahaushe ba ta kashe mijinta bahaushe ba ta kashe mijinta amma yanzu an zo a zuba wa namiji guba a abinci a zuba masa acid ya mutu a kashe shi saboda kishi wannan duk al'ada ce da muka aro daga gane-ganen filillika da muka yi da waɗansu al'adu daban haka a kasuwanci mm. kasuwancin nan da muke yi da da kowane gida sun yanzu a koda a kanan nan gidan wane mai shinku gidan wane mai tasa gidan wane mai fata gidan wane mai riguna gidan wane mai dabbobi gidan wane magini kowanne gidan da suke wannan abun gidan wane makeri yanzu ku abun ya cakuɗe babu gidan wane mai sana'a kaza kowa ma yana sana'a in kana sai da hula yanzu aka zo ana neman mota sai ka ce kana sayarwa sai ka tafi ka je ka neman mota shi sa abubuwan mu suka cakuɗe a ƙarshe dakta wasu suna ganin cewa kamar a wannan lokacin eh, hausa ta samu ɗaukaka fiye da yadda take a da dan ta fantsama a duniya to amma kuma yanzu ga dakta yana ce mana shi bahaushen da yake magana da harshen na hausa kuma ya samu koma baya Yakina. ha hausa ba ɗaukaka da ta samu shi ne ana magana da ita a kasashen duniya amma in ka zo cikin bahaushe duk bahaushen da yake dan boko baya karanta jaridar hausa baya son ya yi magana da hausa duk yarinya da ta je duk mata da ta je ta yi karatu ta kare yanzu irin takaddun nan namu na hausa irin su aminiya su gaskiya ta fi kobo irin su wani wasikan nan ba za a rubuta ta da hausa ba ba zai yi magana da hausa ba yana magana yana da cakuɗa da turanci ka sami yarinya budurwa ko ka samu saurayi ba zai kalma bi uku ba sai ya jefa turanci turanci ne yake burge shi saboda ba hausar ba in aka samu mutum in ba da tijo ba in ba babba ba ba za ka jina magana da hausa ba kuma hatta abinci cikin hausawa an basu sun tafi hatta sutura hausawa an basu sun tafi amma a duniya suna da sha'awar hausa a gidajen rediyo ana yi amma karca wato al'adunmu da ɗabi'unmu da yadda muke baya suke ci kullum hatta a gwamnatanci. Me mafita dakta a ƙarshe? To mafita shine mu dawo mu yadda za mu yi karatun nan bayan mun karanta hausar kuma mu yadda za mu wato za mu gudanar da rayuwar mu akan yadda bahaushe yake gudanarwa amma yanzu hatta irin yadda ake biki bikin bature muka dauka yanzu bahaushe ne za a zo a gidan biki za ga har da yanka kek za ga an yi riga a shobe an ɗauko ta an kawo za ga an yi wani mother's day za ga an yi wani duk wannan turanci ne in muka koma irin yadda muke biki irin namu na gargajiya wanda ake a cikin gida a amarya kunshi irin namu na gida ba a je an ɗauko na indiya ba ba a ɗauko na ba ba a yi dirka ba ba a yi waye ba waɗanda duk al'adu ne ɓatattu da suka shigo mana sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kin ji yadda ta kasance da baba impossible <laughs> eh, ya yi magana sosai hafsar kuma wanda maganganun da ya duka akan hanya suke mm, Kuma al'adun malam bahaushe da kwai da yawa masu kyau mm-hmm. wanda abun koyi ne wanda kamar nan zaki ga in kika wani abu na al'ada ki zaki ga suna son ki suna kwarai da gaske suna ma sha'awar ki cewa ki kina ma da al'ada saboda kwai wanda ba su ma da al'ada sosai ba su da asali sosai kuwa to mun gode ma Allah da muke da al'ada muke da asali <laughs> gode ma Allah da muke da Hausawa ko yaya haka ne yayi magana akan aure yanzu da ake yi ya ce za ka ga ɗiyar bahaushe yanzu amma ke ma lokaci ba zai mu ba. <laughs> To duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau Justin. Ni na ta sada so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yi hutun ƙarshen mako lafiya. shirin su BOA ba muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Go.